Assalamu alaikum jama'a sunana Yusuf Muhammad Abdullahi wanda kuka fi sani da Yusuf Sasin jarumi daga cikin masana'antar Kano. Ina kira ga daukacin jama'a da su fito kwansu da kwarkwata su yi tururuwa domin kallon wannan fim da 'yan TikTok. Already an riga an fara shi. Ina mai sanar da jama'a cewa wannan fim din zai shiga hannun 'yan downloading kuma daga nan ne za ka iya ba da ɗan kuɗi ƙanƙani a tura mashi. Gan shi kai da iyalin. fim ne wanda ya ilmantar ya kayatar kuma ya nishaɗantar fim ne wanda mutane da yawa za su yi alfahari da shi a cikin wannan zamani fim ne wanda abu yake addaban mu a cikin rayuwa ya zamanto cewa a cikin nan ake aika da sako da mutanen mu za su iya hankaltuwa daga cikinsa um, ina kira ga 'yan uwanmu 'yan downloading saboda idan ba ku ba za mu iya ba kuma da mu kuke iyawa um, ina kira a kyautata nema tsari na ubangiji cewa da abin da za ka yi ka nemi halaka cikinsa muna so mai mu'amala da ku mu kasance tare to da Allah muna neman goyon baya daga gurinku wannan fasta ku tabbatar kun mallake ta domin ku ci halalin wannan fasta za ku iya mallakar ta ta hanyoyi kamar haka a Kano akwai Abba Dan Ujile a Kaduna akwai Ibrahim Kaduna a Zaria akwai Bashir Ibrahim Gida a Maiduguri akwai Ibrahim Misiga, a Daura akwai Nasiru Daura, a Sokoto akwai Umar Sokoto. A Saminaka akwai Musa Saminaka. Karin bayani ga 'yan downloading domin mallakar wannan fastar za ku iya tuntuɓar nambobi kamar haka. TikTok. And TikTok. kaga wancan sojan na tsaye a can wajen kaga kaga na fika mura abin nan tunda ni kaga an daukan min nawa to yanzu kaga wannan dama ce Allah ya baka za a samu followers idan har ka je wajen sojan nan ka shafa wuda aka dauki wannan bidiyon na Frank wallahi za a samu followers sosai za ka samu viewers 20 million inda har kai a TikTok abokina kai dauka ka tazo ga sojan nan kai ka shafa wuda ka je wajen sa ka fizge wayarsa kawai abin da ka gashi tun sai waya yake a jikin can kai ba zan iya ba an gama ta hanci na sha nono to ni an gama da asabar yawo waya ni to ba zan iya ba kaga ban ruwa nake so in baka ka ce kai wallahi akwai followers din da ka samu in har ka je wajen sojan nan abin da ya faru live ban waya kan zan dauke ka live zan yi uploading din shi kai ba zan iya wallahi sai dai kai ka ji in an yi magana ka ce kai kana so ka zama celebrity a TikTok kana so ka samu stardom a TikTok abokina ga wasan nan wanda in kai shi zaka samu an kallo zaka samu followers ka daukaka ni ma in biyo bayan ka Kai ba zan iya ba sai da kai kaje gaskiya. Ɗan TikTok. To ina ni ne nake da rabo. Ni ba eh. abun kunya bane a wajena. Ka je. Da haka yanzu zan je wajen sojan ni kai min bidiyo mai kyau kaje zan ma bidiyo mai kyau ka gane ba na son in je wata matsala ta samu eh. ka tsaya a nan wajen kai yadda ka wajen nan saboda ko da a ce ta ɓaci zan ce ai bidiyo muke zan ce tiktok muke ko kar ka je gurin nan a ni abokina suna da ina da confidence in in ciki kake min ka fito ga mu bari ba giya ba ce tana da uba kaga yanzu ina ina ina wayata ai tana wajen kaga da ka dauke yin bidiyon ka nuna min na maka abak ka mun bidiyo mai kyau jika wajen nan fa ta bare aljuna wallahi wajen nan ta bare aljuna Allah Allah to shafa ta aljuna ka ko kin shafa fuska ta eh. yawa za ka samu followers ko da viewers za ka samu da yawa muna san haka karo karo karo sai mu zama celebrity amma ni dai ba zan iya zuwa ba yawa bari sa zo ta bari ban ta zo ba ƙara ƙara ƙara idanun ka babu ƙara yawa jiga kai wani kai kyau kan bidiyo mai kyau to mu tiktok can waya ke ba tiktok <laughs> no tiktok <laughs> tiktok muke wallahi wallahi bidiyo muke tiktok muke wallahi ni da abokin kana ji tsara gaggacin wallahi TikTok. En TikTok. En TikTok. En TikTok. Zai bai gobe yarinya. Manya manya maganin kanana kanana. Ya ake ciki. Lafiya y'a alhamdulillah. Amma kin san me yake ba mamaki? A'a sai ka faɗa. Irin yadda videos ɗinki suke trending a TikTok. Gaskiya kina lokaci dai a takaice dai in gaya miki. Na gode, na gode sosai sosai. amma dai gaskiya duk abin da zan yi ban isan kamo ka ba <laughs> to na gode <laughs> na yanzu ku ne manya kuna wuta muna bin ku da fetur especially kai hmm. kai dai ka bari kawai duk inda na je magana ka nake ji ana ta ka san in ba dai nima ina zuwa ina kakaran irin waɗannan wannan ɗakin ba da yanzu ba haka nake ba kinga a bar maganar nan yawa Wai ni ina wancan abokin naka da kace zaka haɗa ni da shi mai bidiyo da shi. Bari in kira sa amma dai ya ce min yana hanya amma dai bari in taba shi in ji. Yan TikTok. Yan TikTok. Ya. Dan halaka ya bato gashi nan ba. Ya ne. Ya. An san ta zuwa. Ya. Ya ji. Haba. Allah ya Ya dai. Dama kai muke jira akan cewa zaka zo mu samu mai wani bidiyo da ni da kai. ok wallahi sorry na dan baki kina ta jira ko wallahi na je gurin budurwata ne kuma na je shine muka zo aka yi ta shan hira na bata miki lokaci haka su budurwa manya ba girin girin ba dai mai. wani abu ne mai sauki kin ga yanzu ba wani maganar dogon surutu yanzu dai ne abin da ya kawo kin ga saboda nan ɗakin na ga ya matsi babu space ya kamata mu fita falo koya yayi yawwa raba mu da aikin nadama zillewa dukan husuma alkairi mu shuka wa kanmu mu girbe shi ko ba mu raye kai ni kam yau wata waka zan hau nema a tiktok din nan gaba ɗaya da sauran maga okay wata waka umar m sharif so ya shige ni ita zan yi ko zan samu laikas da yawa yau haka ne ita zan shiga na yanzu gaskiya amma bari in gwada yin rahazan tanga zan iya saboda kan je abin da bai dace ba zuwa man dariya bari in gwada in zan iya just summer الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله قسعا أهوى سنقريك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجار وما يكفى sana abokina wayo sannu sai na ce ma karkaje karkaje abokina ka ce sai kaje ai bari ba shege wace ai tana da uba kai gaskiya samani mai kyauta mu wallahi kana ganin sojan na yake na kawai sai ka tafi Wani sojan na yana yake ni, followers ina kawai na tana da tiktok anya ko kai abokin teki ne abokina ai baka ci duka na ba duk na dauka karshen ne kawai da sojan zai jiyo sai na fita da gudu yanzu dai bidan na ta mutu san tura ma ko ta zanda ta kan uwa ka ka tura ba. ta kan uwata kuma eh abokina na ka dauki zafi bari in koma gefe in ka wuce sai in dawo abokina tashi kuma ka san me yi? Je ka shiga bayan ta. ban gane na shiga bayan ta ba Abba Suleiman kake abu kamar wani gara ba bayan ta nake nufi ba kar kai mata mafata ba ka dan bar distance tsakanin ba ka ne ce je kusa da ita amma bayan ta sai ka ji ka je ka ya ya ya musamman tana da kyan nunawa murmushin ta kan rikitar ruwa lafazin ta kan saka shi newa santa ya taɓa min gani na da jina kai kamar na kura mance ba na mance fari da baki kan ta zana ɗau alƙalam da takarda ta warware zare da ba sanadiyar soyayyar ta ashe a hankali so kan gama jiki ya sanya ka kwaruwa wani sanyi idan ya kai so in aka bar ka gyar za ka rayuwa kai gaskiya suleiman bidiyon da yake Allah ku sai kai amma har ya fi ka iya hawa kan in ba sai ba Allah ya sani <laughs> a ah, ya bu ya bu mu harkar nan followers din ga ku dubu lokaci jira time time ah, to ni kuma time sai a waje ɗaya ah, to ya ku ke da ana ku ba ba na hada kuma kina cewa ya ya Yeah. Salisu, ka taso yanzu mu koma aji, kaga an yi sallah kuma mun ci abinci, ka taso mu koma aji, ka daina wannan tunanin. Wannan tunanin ai ya zama dole ne. karka ce wannan tunanin ya zama dole. Ka yi hakuri ba abin da ya fi ƙarfin addu'a, ka ci gaba da yin addu'a. Allah shi ne maganin kuma kuma duk wanda kaga yana aikata abin da ba daidai ba, in ana mai addu'a cikin yardar Ubangiji mai zai daidai Ka yi hakuri ka taso mu tafi aji. Ai addu'a ce na yi. ni ban san ma izu nawa na sauke wajen yin addu'an nan ka ga mu ɗaliban hadda ne in kana wannan tunanin me za ka yi karatun ko tunani ka yi hakuri ka taso in koma aji ni ma in taya ka da addu'a haka ne insha Allah zan dage in ci gaba da addu'a taso mu and TikTok, and TikTok. 'yan tiktok ya haka ba lele ka zo ka zauna ka sa a gaba sai ka ce mai neman gafara yana ma ji daɗi na ganki a cikin wannan shigar na san ina ga taya ni ta kaba kike mutuwa haka ma ba kwanda a mutu ba inda ba ni na mutu ba hajiya da abin da aka yi mu yanzu kamar ni kamar ni ba lele shugaba kwamandan na masu aikin tiktok kawai na je na aje waya ta haka ina na samu location mai kyau ina kwana haka irin zan juyo ina zan yi wata waka soyayya kawai zuwa ne na ga caza yan tiktok waya ta babu sama ko ƙasa kai kai kai kai kai a lalle an sauke ka a network ka ce za mu yi babu kai ga ai ba mun aikin da zan haƙura ba ko shine na ba da ya kamata yanzu in gaya koke na sai ke saboda ni na san in dai na fita ban da waya aka ga na kwana biyu ban wallafa bidiyo ba to suna nan mabiyan hawa tiktok sai su rinka ganin kamar kare min ta yi a dama ai ba zan bar ka haka ba amma Allah ya kai mu gobe da safe zan sai maka waya insha Allah alhamdulillah ni yanzu abin da nake so Hajjaju mai hoton gori batura zaki sai ni gori batura mai apple ki haifan ki ne kin san ita ce gori batura eh saboda bambanci mu da su su aka yi musu wannan mu aka yi mana wannan karangan kiyar muke tauna to baka da matsala. Allah da safe zan siyo ma ita amma hajiya ai anan zan kwa garin iwaye in aka kawo sai a bani bayan da ka zaba in za a kwana ga ɗakuna can a baskuta ka je ka zaba ka buɗe wallahi kin nan ɗin da sanyi wallahi ba fa za a kwana mun a nan ba wallahi wallahi baskuta za ka tafi ha hadiya ko munafurci na aka kawo shekara biyu kenan ban yi fitsarin kwance gwalle a ce zan mana ne miki daki au da fitsari ma kake da ba ka ce yanzu ma sai na aika an siyo leda an shimfiɗa a kan gadon na dena wallahi Allah na dena haɓa hajiya ah, ba he ka ce wani indararo a shimfiɗa mun leda he ka ce wani wanda za a tare gardin ma hamada ne zai zo ya kwanta ya maka fitsari a gado na fi zargin adanan gwada da ɗan tuwo-tuwo su ne dai saboda kullum suka ganni kokarin su yi sun mun wa'azi in daina harkar tiktok ɗin nan saboda su ba sa so su ga ina ci gaba. su kullun su ga ina koma baya kuma Allah fi su ni abin da nake zargi a cikinsu ne wani zai zo ya dauke wayar ko kuma wani itu su hada mun ku saboda sun san na karfin su a dake lalle sun maka tiktok a tare a buge ba dama kuma a wari in wuce ga haushi wanda yake da ke hajiya wace ce wata hawa tiktok ta ɗin me who are you by the way black full tortoise goes i am not invited ha we are coming for no time and <laughs> TikTok. And TikTok. And TikTok. And TikTok. And tock mouse an saje jakorin babu mai kamiya ka siyo mu kamiya yanzu nan kaji ka je ka dawo wallahi kamar ku san ni uwa muke je ta gaske ko mu mu ba caji shi sama muka zauna anan to ku sauri na daure gida yasa mai tawo mu ji to mun da takalmina yes gumma ku tafi yanzu in ji daɗin yin tiktok ɗina haka kurin yara sun addabe ni su addabi rayuwata ni juya ce haka Allah ya yi ni ba na haihuwa amma ƴaƴan ƴan uwa sun hana ni sukuni ina so in sha shana ba hali suna gida ku je kafin ku dawo na ina gama lamba lamba lamba lamba raina ke ce lamba inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me zan gani a gidan nan maman wahida tiktok a gidana kai da nake banki sallah amma kin kasa alwala faɗa ta yi General Enterprises ya yi muku tanadin atamfofi na zamani ga masu anko kuwa a kakar ku ta yanke saƙa. Za ku iya samun adadin atamfofin da kuke bukata ko lesi, swissless, haɗi da shadda, material da dai sauran kayan sawa na gani na faɗa. Za ku iya samun maɗatai General Enterprises. A babban shagon mu mai namba bakwai da namba takwas gidan Mamma Musa layi tukulkul a kantin kwari. Da shago mai namba bakwai da namba takwas gidan Balarabiu kantin kwari. Ko namba ashirin da shida gidan Ɗahir Mangal a kantin kwari. Sai a ginin Ganduje layin gidan labaran kusa da Festival a kan Tunkwari. Ko ku neme mu a kan lambobin waya kamar haka. Sifili takwas sifili biyu tara hudu sifili bakwai ɗaya ɗaya bakwai. Da kuma sifili takwas sifili biyar sifili uku sifili biyar biyu hudu bakwai. Ko a neme mu a kan mu na dandalin sada zumunta na WhatsApp. Sifili bakwai sifili shida takwas bakwai biyar uku hudu tara takwas. sai kuma sifili takwas sifili bakwai biyu hudu takwas takwas tara ɗaya ɗaya. Maɗatai General Enterprises na maraba da ku a yaushe.